وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma wanda ci da kici da wajen tafi na duru sun fi aqidati salafi salih da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon jiya ko kuma yau muna larba daren alhamis ko sha tara ga watan da al'akhira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah wa alihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina wanda wannan shi ya dace da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da shirin da biyar kalan da turawa a makon jiya goma goma wata turawa na makon jiya mun kai karshen bayani da muke game da ma'anan kalmatu shahada wato kalmar la ilaha illallah wanda karshen bayanin da muka kwana akan shi shi ne abinda malam ya ambata mana na sharuɗan ita wannan kalma ta shahada cewa tana da wasu sharuɗa guda takwas wanda aka tsara su cikin baituka guda biyu na waka wanda muka ce an yi haka ne saboda ya zama ya yi saukin har da cewa da kiyayewa a wurin ɗalibai ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadun wal qabulu laha wal qabulu laha wa zidata minha al kufran min bima siwa wal ilahi min al andad qad uliha wannan sharuɗa guda takwas duka mun yi sharhin su kai tsaye idan kuka duba na cikin da biyu kenan za mu ci gaba a maudu'in da ke biye ga wannan shi wannan maudu'i da ke biye ga wannan shi ne cikon abin da muka yi a makon jiya wato ma'ana Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wato ma'ana muhammadu rasulullah Ma'ana faɗanka cewa muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ne wannan shine ma'ana muhammadun rasulullah wanda muka ce wannan cikon ita wancan kalma ce ta shahada dama ita kalmar shahada bangarori guda biyu take da su mai akwai bangaren da shafi allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma bangaren da shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka lokacin da kace la ilaha illallah <coughs> yanzu wannan ka faɗi bangaren da shafi wani da fatan gani da dukkan ma'anomin da muka ishara ya zuwa gare su a makon jiya to kamar da aka sani faɗan wannan kaɗai ba zai isa ba wato ce ba shi ne cikon ko ƙarshen kalmar shahadan ba za ka sai ka zo da ɓangaren na biyu shi ne muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu zuwa lokacin da mutum ya ce muhammadun rasulullah da ya faɗi ɓangaren da yake ya shafi haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya bashi ina fata kun gani da wannan sai ta zama cewa kenan tana ɓangarori guda biyu bangaren guda ba zai isa ba sai an sa daya kun fahimta ko to yanzu wannan bangaren na biyu wanda ya kunshi muhammadun rasulullah wato ma'anar muhammad manzon allah ne mene ne ma'anar shi shi ne cewa amma tu muhammadun rasulullah ya ce amma jumlar muhammadun rasulullah shi da ce ita ce cikon kalmar shahada fa ma'ana to wa ma'anaha abinda ke ma'ananta al-i'tiqadu kudurtawa ka saka a cikin ka ka sallama ka yarda a yanke shine al-i'tiqadu kudurtawa bi anna muhammadan cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sabbata gare shi manzo ne daga wurin ubangijinsa mursalin min rabbi manzo ne daga wurin ubangijinsa azza wa jalla mai girma da daukaka kad hammalahu hadhihi shari'a wato Allah ta'ala ya dora wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shari'a kad hammalahu hadhihi shari'a ya dora masa wannan shari'a ta risala a matsayin manzanci ko a matsayin sako shine kan risala wa kallafahu bi tablighiha ila al-umma sannan kuma ya kallafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sadda ita wannan shari'a a matsayin sako kenan ila al-umma zuwa ga al-umma baki daya kun gane ko wa kallafahu bi tablighiha ya kallafa ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi tablighi da wannan sakon da ya shafi shari'an nan ilal umma zuwa ga al'umma kun gane ko sannan wa farza ala jami'il umma kazalika Allah ta'ala ya farzanta ma dukkanin al'umma taqabbula risalati karban wannan manzanci nasa ko sakon nashi taqabbula risalati kar sakon nashi da ya zo shi kun gane wa farza ala jami'il umma kazalika Allah ya sama dukkan al'umma taqabbula risalatihi karban sakon nashi ala nahjihi da kuma yin tafiya ko tafiya ala akan tafarkin sallallahu alaihi wa sallama to na da miki Allah tabbata gare shi ina fara to wannan shine somin tabi na fassara ko sharhi ko bayanin ma'anan muhammadun Rasulullah abin da yake cewa da farko ka fahimci kenan faɗanka muhammadu rasulullah jumla ce ko yawa kamar da shan a farko la ilaha illallah sai muka ce jumlatun tatadammanu nafyan wa ithbata to ita ma wannan jumla ce kun gane ko shi yasa ce wa amma jumlatu muhammadullah wannan jumla da ta kunshi muhammadur rasulullah wacce take eh, kamar da aka san ta kunshi mubtada da khabar ne ko dole ta muhammadu rasulullah sai ce fa famanaha abinda an ma'anarta abin take kunshe da shi na ma'ana da fassara shine al-i'tiqadu kudurtawa kamar ne faɗi kudurtawa shine mutum ya saka abu cikin zuciyar shi ya ji ya yarda da shi yanke ba tare da shakku ko taraddudi ko tambaba ba al-i'tiqadu kudurtawa nan a zuciya tabbas haƙiƙa bi annama alaihi wa alihi wa sallama cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mursalin min rabbihi azza wa jalla dan aike ne ko manzo ne dole ku bari su ba dauka ina fatan gani mursalin min rabbihi azza wa jalla wato wannan shine abu na farko da ta a cikin ma'anan muhammadu rasulullah da ka faɗi wannan zai zama kenan cikin zuciyarka ka faɗi ko in ce kai kudurta a yanki cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya aiko shi babu shakku babu tambaba a cikin wannan magana ko mursalun min rabbihi azza wa jalla manzo ne dan aiki ne daga wurin ubangiji sama gima da kuka Allah ne ya aiko shi gani ko wannan aike kuma da Allah ya buƙaci aiko shi sai ya ya yi masa wahayi Wannan wahayin kuma kamar da yake san annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin shi ne bi wasitatil malak yawa ta wasita aiko mu mutum mala'ika kun gane ko yawa mutum mala'ika shine jibril alaihi salatu wassalam ka ba shi sako na musamman ya kawo wahayi gari wa alaihi wasallam da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gari kuma sai matsayin manzon Allah kun gane ko to saboda ka manzo ne daga wurin Allah to sai ce kad hammalahu hadisi ko sannan a cikin wannan kafarinci cewa annabi sallallahu alaihi ya aiko shi da wasu Allah aiko shi to ya dora masa wannan shari'a kai risala a matsayin mai sako yawa saboda ka tunni dan dan aike ne kaga kana buƙatar ka fahimci da shi dama kana samun dan aiki ko manzo to kuma lalle ne a samu mi ya zo da shi ba yawwa in ka ce ka aiki da wani wanda ka aiki shi ne dan aikin ka shi ne manzon ka to tare da haka kuma zai lizimta cewa eh, a san cewa to mi ka aika mi ka aiki shi wannan dan sakon naka da shi zuwa wurin wancan da ka aika masa ko gani ba to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi manzon Allah to sai Allah abinda Allah yake shi da shi shine shari'a shine ma na kad hamalahu hadhihi shari'a ka risala ya dora masa wannan shari'a a matsayin sako sakon da yake dauke da shi daga Allah sannan wa kallafahu bi tablighiha ila al-umma ya kallafa mishi isar da wannan shari'a zuwa ga al'umma ina fatan gani yawwa to idan kaje da ni shari'a muka ce umuwan shine wahayin da Allah ya masa kun gane ko wanda wannan wahayi yana kunshi ne cikin abubuwa guda biyu yana kunshi cikin nassin alqur'ani da girma sannan kuma yana cikin nassin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko dama wahayin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wahayi ne nau'i biyu yawa akwai nahwi da ya kunshi wahayi guda wanda wannan nau'in na wahayin ya kunshi kamar ka ce da ni a dunkule ka ce ya kunshi alkur'ani mai ma kun gane ko sannan akwai nau'in wahayi na biyu shi kuma shine abin da ya kunshi a nafsoshin hadisai da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala'allan mutane ba su da bukata su san ko kake ba su bukatan wani sharhi mai tsawo game da cewa qur'ani wahayi ne ko dukkan mutane sun yi jima'i a kan wannan kuma kowa ya san haka yawa amma dai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda eh, suka kunshi maganganunsa da da da ayyukansa sallallahu alaihi wa sallama da kuma abubuwan da aka gaban shi bai hana ba bai ce kuskure ne ba kun gani zo daga su suka tattaru suka zama hadisai kun gane ko to su ma wahayi ne su ma wahayi ne daga Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama baya magana akan son zuciya in huwa wato duk abin da yake faɗi ba wani abu ne ba illa wahayi yuha face wahayi ne ake masa wahayi face wahayi ne da ake masa wahayinta babu shakka kowa ya sani ai ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a rayuwarsa ta duniya ba ba rayuwar cikin al'umma da da zaman shi cikin gidansa da zamansa tare da sahabbansa da zuwansa kasuwa da zuwansa wurin yaki ba rayuwa ce duk abin da ya buɗe baki hudu kace aya ce ba ko haka abin yake na'am kun gane abin gani wato ba za ka sawwara ba hankali ba ba zai yarda ba ko dan karamin ɗalibi ba zai iya fahimtar wannan ba ka ce da ni dukkan rayuwar annabi gaba ɗaya duk magana da ya sunan ta qur'ani haka ne na ce ba wanda zai rauna ke ne da maganganun da yi waɗanda ba sunan su ne ba sunan su kwani kun gani abin da sau da akwai ƙur'ani sannan kuma akwai wasu maganganun da annabi yi a rayuwarsa gida a kasuwa da waye wanda ba sunan su ne ba sunan su ƙur'ani ba to waɗannan maganganun su ne Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kun gani yanzu da qur'anin da irin waɗannan maganganun na annabi sallallahu alaihi wasallam suka shafi karantar da al'umma ya gaya musu kaza ka sani kaza ba ka sani ba yayi kaza suna kallo su sahabbai wani sabi ya zo yayi kaza gaban shi bai ce kuskure ne ba wani lokaci ma ya ce haka shi an daidai yanzu waɗannan gaba ɗayansu su ne wahayin kuma su ne shari'a kun gani shine ma'ana kar hamalahu hadhihi shari'a ka risala sannan ce wa hu bi tabligi ha ilal umma kuma sai kallafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam isa da wannan sakon da ya shafi qur'ani da sunna da shari'a umumin gaba ɗayanta ya wajabta masa cewa lalle lalle ya isa da wannan sakon ga al'umma kun gani ko yawwa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in taf'al faman wallata ta wallahu ya fi muka minan nas Allah ta'ala ya kai manzo ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar gare ka daga wurin ka. wallan ta fa'ali idan baka tsawon wannan ba kuma wallata ta to san baka isar da sakon Allah da don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wannan sakon da ya bashi ya isar da shi ga al'umma kun gane ko wannan shi ne kuma ya isar wa ma Allah rasul illa al-balagul mubin to sannan sai ce kuma wa farada ala jami'il umma Allah ta'ala ya wajabta ma dukkan al'umma taqabbula risalatihi karban sakon nashi wannan sakon da ya zo da shi daga Allah wanda muka ce ya shafi shari'a ko Qur'ani da Sunna ko addini gaba ɗaya kana so to Allah ya wajabta ma dukkan al'umma su karbi wannan kowa da kowa wajibi ne ya karba shine wa farada ala jami'il ummati taqabbula risalatihi Allahumma sai wanda ya fada ga kawai yawa wanda ya fada shi wanda shi kuma amma aslan Allah ya aika annabi ne da ma'anar duk wanda sakon ya kai gari su wajibi ne ya karba kun gane ko yawa ma arsalnaka illa fasal lin-nasi ah saboda ka Allah ya aiko mini zuwa ga mutane baki daya saboda ka duk wanda sako ya gare shi wajibi ne yi ya kan wa farada ala jami'il ummati taqabbala risalati saboda ka karbi sakon wani shafi qur'anin nan da sunna ko kace wahayi ko shari'a su gaskanta shi su aiki da shi sannan uwa uba yake wasaira ala nahjihi da tafiya kan tafarkinsa wasaira da yin tafiya ala nahjihi akan tafarkin ta shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kun gane ko yawa saboda ka annabi sallallahu alaihi ya zo da da wannan addini da wannan wahayi da wannan shari'a kun gani wani abin sha'awa shine bayan da Allah ta'ala ya wajabta masa isar da sakon al'umma ko ya isar sannan ya wajabta su al'umman dole su bi shi Allahumma muka ce sai wanda ya fandari to wani abin sha'awa a nan wurin shine yanzu wannan shari'a ta kunshi wahayi Qur'ani sunna wasu abubuwa da ke ciki shi ne kamar da aka sani to wal'alla ba kowa ke iya fahimtar su ah, kai tsaye ba to sai Allah baraka wata ta'ala da hikimar shi sai ya sa shi annabi alaihi salatu wa salam ya bashi wato tsawon rayuwa ko ka ce wani wata mudda ta rayuwa ya rayu tare da mutane ko ku gane ba sai da wa'annan nasoshin gaba ɗayan su zai tarjama su a aikace zai tarjama su a a aikace ko ku gane ba yawwa saboda ka babin aqida an ji abubuwa daban-daban ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kaza ce ba a cewa haka ya faɗi cewa kaza shi ne kaza kun gani wasu abubuwa suka shafi sufufin Allah ya faɗi da bakin shi sallallahu alaihi wa sallam wani ya zo ya ce mishi masha Allah ko ta ya ce sani lillahi niddan kun gani duk tarjama wa'annan abubuwan ne kun gani duk fassara wa'annan abubuwan ne a aikace ya ga mutane kuma cewa Allah yana dariya misali ko ugan da wannan ba ya ga mutane wannan ce ubangiji ta Allah yana dariya game da mutane guda biyu ki mutane ne guda biyu na farkon shi musulmi ne gudan kuma kafiri ne shi musulmin sai aka hada gangamin jihadi ya je jihadi kafirin nan sai kashe shi sai shahada kun gani to yanzu shi wannan kafiri shi kuma kafin ya rasu shi kuma sai Allah ya masa muwafaka sai musulunta ina fata ko gani saboda da aka haɗu can lahira duka gaba ɗaya sai Allah ya sa wani aljanna alƙatil wal kenan kun gani a wata riwaya har wani sahabi yake ga manzon sallallahu alaihi ce yace ya yadhaku rabbuna ce ubangiji mu yana dagiya yace kwarai da gaske wani yana dagiya yace idan la mai asmin rabbin ya yace ba za mu taɓa yanki kauna ba kenan ba za mu taɓa yanki kauna daga rahamar ubangiji wanda yake dariya ba kuma gani ba sallah annabi ya yi ta a aikace kun gani yawwa sabai sun bai da yake ruku'i sun bai da yake sujada ya karantar da su kaza ga yadda ake kaza ba a kaza ya ga wani ya yi sallah ya ce mishi kai sake sallah ba kai sallah ba da kashi ya gaya masa yadda ake kalla azumi an ga yadda yi duk matsalar da kayan faɗin su da hajji aikace sabai suna tare da shi suna zama su tambaya kuma yana yi suna yi da ƙarshe ce hudu an ni na suka ko ko gani ba saboda ka annabi ya yi kasuwa annabi ya yi aure sallallahu alaihi wa sallam an haihu gidan annabi an yi aƙiƙa wata yana sun ce an yi zanen suna gidan annabi game da muka sun da hausa an daura aure shi ya yi aure kuma ya auren to zo ɗan abubuwa duka su ne tarjama shari'ar da Allah da hikimar shi ya sa suka zama manhajin annabi sallallahu alaihi na rayuwa duka sabai sun gani kuma an kiyaye kuma duk an rubuta yanzu bayan ka yarda da shari'a ka karbe ta kuma wajibi ne wasair ala nahjihi sallallahu alaihi wasallam kun gane saboda ka komin ta kai kokari aqidar ka ta zama irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallar ka ta zama irin ta annabi Addu'a ka irin ta annabi zikirin ka irin na annabi kun gane tsalkin ka irin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne manhajinsa kun fahimta alwala ka irin ta annabi salatin ka da zikirin ka waye duk irin na annabi kun gani kasuwancin ka irin na annabi aure ya ka yi aure malam kai aure irin na annabi malam kar ka sha ana aure sai a haƙuri da mata ai haƙuri da mata yayi ne eh ka ga bindikar haka ake yi ba haka ake yi to kaga wannan ba shi ne ba gaskiya idan an haihu gidan ka yi kokari ka yi ka yi aƙiƙa ko zane suna zane da annabi yi sallallahu alaihi wasallam kun gani ku da dukkan abubuwan da suka shafi yadda annabi ya tafi da rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam shine wasaira ala nahjihi sallallahu alaihi wa alihi wani shine wajibin musulmi ba kun gani dan gani da ma'anar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai ke cewa min ma yusaru anis salafi salih yana daga cikin abin da ake ruwaitowa daga magabata na gari tawdihan li hadhihi al ma'ana wato don wato bayyana wannan ma'ana da muke faɗi ta Muhammadu Rasulullah qauluhum fadan su da suka ce wa ma'ana Muhammadu Rasulullah ma'ana Muhammadu Rasulullah tasdiquhu ma akhbara gaskanta shi a cikin abin da ya bada labari wa ta'atuhu ma amara da kuma masa da a cikin abin da ya bada umarni ko ya umarni washtinabu ma ha an wa zajar da kuma nisanta abin da ya hani gare shi kuma ya tsawatar wa Allah yi ubadallahu kuma kar a sake abota wa Allah illa bi ma shara'a sai da abinda annabi ya shara'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da abinda annabi ya koyar shi shine illa bi ma shara'a kun gane ko wannan sharhi ne bisa ga duk wancan bayani da ya gabata sharhi ne da ƙarin bayani game da wancan ah, tawdihin da muka yi cewa mimma da salafi salih yana daga cikin abin da ake ruwaitowa daga magabata na gari ta li hadha hadal ma'ana domin fayyace bayani ko fitowa da bayani dalla dalla ga wannan ma'ana ta Muhammadu Rasulullah qauluhum waɗansu magabata na gari suna cewa kun gani ko wannan maganar hadidan ah, malamai suka ce kamar da bincike guda shi abu ja'farin tahau shi ne yi ta gaskiya eh, wato ce wannan magana ce masura daga abu ja'farin tahawi rahimahullah wannan mutum da kuka sani bawan Allah wanda rubuta wannan shahararren littafi da ya tattara wato aqida ahlus sunnati wal jamaa wato wanda muka sani suna da su tahawiyya abu ja'far at-tahawi to shi ke cewa wa ma'ana muhammadun rasulullah ma'anan muhammadun rasulullah idan ka faɗi wannan abin da ke ma'anan shi tasdiquhu fi ma akhbara gazzanta shi a cikin duk abin da ya ba da labari tasdiquhu fi ma akhbara gazzanta shi a cikin duk abin da ya ba da labari ha duk abin da annabi ba da labari to in kace muhammadun rasulullah to wasu yanzu ma'ana wannan mataki na ko yana nufin ka yarda da abin da ya ba da labarin sa da daga cikin mafi girma abin da annabi ba da labari ya ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ina fatan gani ya ce ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah nake zuwa gare ku baki daya yanzu wannan muka ce yana daga cikin manya-manyan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari cewa shi manzon Allah ne zuwa ga mutane baki daya to tasdiquhu fi ma akbar ka da wannan ka yarda cewa shi manzo Allah ne kun kama abin da kuke can baya ko to wannan shi ne to ba kadai wannan ba ma din da zaka ce fi ma a cikin duk abin da ya bada labarin sa saboda ka da faɗarsa cewa shi manzon Allah ne da faɗarsa cewa kaza halal ne da faɗarsa cewa kaza haramun ne da faɗarsa cewa Allah yana da kaza Allah ba shi da kaza da su cewa akwai lahira lahiran ma akwai kaza ina fatan kun gani da duk abin da zai bada labari wanda inganta daga gari shi sallallahu alaihi wasallam to lalle ka gagganta shi saboda ka bashi ko taba yiwa a ce ga wani mutum ya yarda da Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarda ta hakika sannan a ce ga abin da annabi ya bada labari sai shi bai zama shi shi bai zama. wannan ba da kaji wannan to babu maganar ya da Muhammadu Rasulullah kan da wannan mutum ya kun gani yawwa sannan wannan abin da annabi ba da labarin kai ba kai da shar'in da za ka saba wato ina cin ke babu kaidi babu shar'i ba a sa shar'i ba kai kuma ba ka isa ka sa shar'i ba bi ma'ana ba zai yi gare ka kana musulmi da kace ka yarda annabi manzon Allah ne ba kace ka yarda da abin da annabi ba da labarin sa amma bisa ga shar'i kaza ko gani ba yawwa bisa ga sharɗi kaza ce wai in an ce annabi ya ce kaza to zan yarda ne in abin bai saba mu hankali ba ko ka ya ce wai na yarda in abin bai saba mu qur'ani ba ai da ka ji mutum na cewa hadisin annabi ya saba qur'ani to jahili ne kawai jahili ne kawai in kana kuma ka tsoron shi ce jahili ne kawai saboda hadisi ya saba saba qur'ani na'am to dai wannan sharuɗan da kaji mutum na sa ko dai zama jahili ne ko wani dan bid'a ne karanta shi kawai abin nufi babu maganar cewa ka ce zaka yarda da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi a matsayin cewa kai ka yarda shi a matsayin manzon Allah annabi Allah amma kuma kana da sharadi abubuwan da ya bada labari sai wa'anda aka za wanda aka za sai wanda aka za ne zai yarda su kun gani babu wannan shi ma duk abin da ya bada labari ka gane ko ba ka gane haka abin yake da ba da wanda ka gane da wanda baka gane da wanda ci karo da hankali ka da wanda ci karo duka kai ba haka ake yi kun gane saboda in ka ji annabi ya hudu ya abu ji hankali ka ya buga to kai hankali ka bai da lafiya hankali ka ya ba lafiya karba kawai da hankali ka da lafiya da ka gani to wannan shi ne wa ta'atuhu fi ma amara sannan Abu jafarin tahawi ke cewa sannan wani abu daga cikin abin da yake tabbatar da mutum ya yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yi masa da a cikin abin da ya bada umarni fa fa'atuhu fi ma ma'amara da yi masa da a cikin duk abin da ya bada umarni saboda ka lalle mutum ya zama cewa in da ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin manzon Allah ya yi iltizami da umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi bada umarni sai iya yin shi ga cewa ya aikata shi kun bani ko ba a ce annabi ya ba da umarni a yi kaza kai kuma ka bijiri ba can kuma annabi ya ce a yi kaza shi maka ka kau da kanka nan a ce a ga wannan ba shi ne sannan wasu tinabu ma na ha'an wa zajar da kuma ni santan duk abin da annabi ya hani gare shi wa zajar kuma ya tsawa ko ya tsawatar yawa saboda ka duk abin da tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hani gare shi kuma ya yi tsawa cewa a yi nesa da shi kar a aikata shi to mutum ya tabbatar da cewa ya nisance shi wannan shine gaskiyan mutum ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah kun gane ko yawa amma mutum yana da awan cewa ya yarda manzon Allah annabi Allah ne manzon Allah ne amma duk abin da annabi ya hana ko ya tsawatar za ka sami shi tsamo tsamo cikin shi yau haka gobe haka ji kawai kullum kaga wannan ai akwai tuka da walwala cikin magana akwai tuka da walwala cikin magana wani shine wata asuhu fi ma'amara wa shirabu wa wani ha'anhu wa daja a cikin wannan akwai abin da malamai suke faɗi cewa yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da a cikin abin da ya da umarni da kuma santan abin da ya yi hani gare shi ya tsawatar da muka ce wannan eh, na daga cikin yarda ko ma'anin abin da ke fayyace shabutun mutum yarda annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin manzon Allah Wani malamai suka ce a za ku ce ɓangarori ne guda biyu akwai yin da'a ga umarni akwai kuma nisanta abin da ya hada kun gane ko to sai suka ce abu na farko Shi ne ta a tuhufi ma'ama yi ma da ta'a cikin abin da ya da umarni kun ga wani ya shafi a ce yi kaza yi kaza aikata kaza ko ba gane ba to suka ce haka abin yake amma nan wurin ana duba istifa'a da fa'a da Allah tabaraka wa ta'ala bai bawa ikon da Allah ya bai wa bawa yawwa ana duba wannan gaskiya kun gani saboda kai da aka ci annabi ya bada umarni ai kaza annabi ya bada umarni ai kaza annabi ya bada umarni ai kaza to yanzu zai iya abin abu kaza mu ce ga wani abu ayyana ne annabi ya ce ayi shi zai zama wannan yana ayi shi wancan kuma ba shi ayi shi saboda wanda yi ko gani ba yanzu a nan wurin wata atu fi ma'amar ba mu ce har wanda zai iya dole a la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kun gane ko saboda abin da kake iyawa wanda annabi ba da umarni shi yake shi yake cajin ka kai kun gane ko yawwa sannan wasu tinabu ma na ha an huwa zajara shi kuma wannan kun ga ya shafi cewa yi, shi ne kawai kun gani cewa aikata ka za umarni shi a cikin shi akwai buƙatar yin la'akari da cewa kana iyawa ko baka iyawa ana la'akari da istita'a don aiki ne ko kun gani ba aiki ne na musamman yi ka zama aiki ne ba na'am yanzu tashi kai sallah ba aiki ne ba yi alwala ba aiki ne ba to kaga nan muna la'akar da shi an ci tashi kai sallah shi kana yi sallah kuma ka yawa amma wasu tinabu ma na anhu wa zajar wannan shi ba aiki bane shi wadaka ka bari kai zaman ka kawai kanka saboda ka nan wurin malamai suka ce babu sharɗi ko kaidin cewa kana iya bari ko baka iya bari ba wannan saboda ba a tallafa maka komai ba ba ce ka yi ba cewa ɗanka yanzu kakkayi shi ne rashin yi shi ne ma hutu ko mu gane abin da ka ji ba yawwa yanzu musulmin da Allah jarrabe shi da shan giya misali kun gani gari kamar birnin kabi yanzu in zai sha giya in bai da babur sai ya kudin kawo kawai giya ne ya ɓata lokaci ya biya kudin babur ya je zauna bisa teburi ya ba da umarni a kawo giya ya ta dauka yana sha ya wahala sannan kuma ya taso da dawo gida yanzu kuma wannan aiki ne ko aiki ne ba yanzu wannan aiki shine aka ce karka yi shi kun gane yanzu irin wannan aiki irin wannan abu da ka ce wastinabu ma naha anhu wa zada wanda muka ce babu aiki cikin sa to shi nan babu wani a duniya zai ce ba zai yi shi ba in ka ji mutum ya ce bai iya bari abu ƙayya yake bai ne bari ba bai ne bari ba saboda ka yan mutum na shan taba aka ce mai shan taba ce bai bai kaya ne kawai bai ne bai bai shan taba kamar shi ne aiki ba a ba sai ka sayo ta ba ya sayo ta bi a shana ko ko ko da abin ta hura yana busa yaki to zo da sayar da waye an kace ka bari me ya matsala kun gani to wannan shine lokaci ta zo cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu duk abin da na baku umarni ku yi shi wa ta'atu fi ma bar sai ce fa'tu minhu mastata'tu ku zo da wannan abin ku yi shi gurgurun ya ku gurgurun damar da dama da ikon da Allah ya baku an ce a hidda zakka kai ba ka da dukiya a sai za ta za ka yi sai shi ganin abin mai shafi kan wala sai da ka mai kuɗi Allah wani sai kai suwa ku gani an ce kai sallah da tsayi rashin lafiya ya kama ka ba ka yin sallah da sai kisa da zama na yi a matsala fatu ne na huwa fatu ko haka ba ku gani amma shi kan hadisin sai ke cewa wa ma na haitukum anhu fashtanibuhu wa ma na haitukum anhu fashtanibuhu yace duk abin da shi kuma ni hana ku kar ku yi kaza fastani buhu ku nisanci abin kawai babu kaidi babu sharri saboda kowa yana ebarin komai da aka ce bai Allah ya taimaka wani shine wata'atu fi ma amara wa istinabu wa naha anhu wa zaja karshe sai ce yi wallahi ubadallahu haka kuma kar a bauta wa Allah da wani abu ke shine wa Allah yi yubadallahu kada a yi wa Allah bauta da wani abu illa bi ma shar'a sai da abin da annabi ya shar'anta ko ku ce illa bima shar'a sai da abin da annabi ya koyar kun gane ko yawwa to wannan yana daga cikin cikon malam muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu kai da cewa shi yanzu Allah ne ka zai zunta shi cikin dukkan labarin da ba suwa sannan kai masa da'a gurgurun iyawarka abin da ya hana ka nisance shi to sannan ka zo ibadar da kake tsakaninka da wani ta'ala mai sunanta wato da ibadar da kake gani manya manyan ibadoji da matsakaita da ma wanda kake gani su da kanana da misali to duka gaba duk abin da za ka yi dai a matsayin shi na ibada ga Allah to karka saki ka bauta ma Allah da wani abu na ibada illa bi ma shara'a sai da abin da annabi ya koyar kaga wannan shine abin da kuka ce na cewa wasaira ala nahji sallallahu alaihi wa sallam ko gani ba saboda duk ibadarka kowace iri ce ka tabbatar da baka yi ta ba sai karkashin koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda duk abin da zaka kudurta da abin da zaka faɗi ga bakinka na azkar da duk abin da yake sunansa ibada da abin zaka aikata kun gane ko mu'amalolinka da sha'aninka na cinikayya waye duka ka yi su da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya kan cewa kana biyan manhajin annabi ne kana biyan tafarki annabi ne kuma wani abin da kai lizimta bautar ubangiji kake ko ku gani ba kun gane abin da kaji yanzu da ka san ka shigo masallaci ma kana iya kaci kokarin ka tun daga iqama har zuwa assalamu alaikum kai kokarin cewa ka kwatanta da annabi yake sallah ko a matsayin ta na ibada mafi shahara a gurin wajen kowa santa to haka matsalar take in kana kasuwa in kana cikin kasuwa mu'amalolinka da wanda kake hulɗa su ka kula da cewa to in ni sai kaza ko ni mika kaza ko ni yi kaza ya yi daidai da koyar annabi ko bai daidai ba ko gani ba Sai da kasuwa ce kake kana generating kuɗi ko kana bidan kuɗi amma ko wurin ibada kake ana baka mishi ana baka lada saboda kana kiyaye dokar da annabi ya zo da ita daga Allah subhanahu wataala kun gani kamar da muka bada misali ɗazu in za ka yi aure sai ka sai ka kwatantawa to yanzu aure kan ya annabi ya koyar ni zai kamata in yi annabi ya kamata in yi har ba ka kai ga zuwa wajen sigar da cewa an baka mata kada sai in wannan da sakatsan zan yi kaza ban kaza don saboda ka in saba mu a ka kaɗin saba manhajin annabi kada ya aikata wani abu a matsayin ibada cikin aure wanda annabi bai shan shar'anta shi annabi bai koyar ba kai ma zaka aure da diyarka ko yawa to sai kai ta kallo tun waro ko wani wanda ce yana son ta sai kai ta duba wato yanzu daga matakin khitba daga matakin hira daga matakin waye kun gane irin wannan sai kai ta kula me ya kamata in kiyaye a matsayin manhaji da koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam duka kiyaye wannan yanzu shine fa ibada kuma kana yin wannan ana rubuta maka ne lada kuma gurgurar da kai fasiri da wannan gurgurar da kai nisa ga manhaji Allah ke to wallahi lahu illa bima shar'a kenan kun gane ko yau saboda ka bangaren ibada da bangaren mu'amala da bangaren wayi kada wani ya baka wani manhaji da zaka yi wannan ne ha kada wani ya koya maka wani abinci kai shi wanda ba ni annabi ba ce wasu ne bautan Allah in kai shi zaka samu lada kun gani saboda ka shi ya sa malamai suka ce kar ka ji nauyin kowane shehi kowane gingimin malami ko ko sunan shi farfesa ko sunan shi gausi ko sunan shi shehu ko sunan shi waye ha in yace maka kaza addini ne ana samun lada kar ka ji nauyi ka ce to ina annabi ce ai shikenan ya ga maka ina annabi ce ai shikenan ka ce salaman sai ina wa na shikenan ka kai amma da ka ji wani shehin malami ya ce ai kaza ai kaza ce to yanzu wannan ina tabbata ga sunna ina annabi ce ai ka ko qur'ani ko kaza yace ka zan ku ba ku da dalili ka ce maka abu sai haka za ka ce ta ce sai an faɗa maka hadisi to ko in baka jin in tana jin nauyin ka tashi ka kai ka yau ka samu ido kun ne ko ka samu ido ka bashi da kashi don zai zama shi ne gaskiya zai alaka gwata mu na hanya ina fata an kiyaye wannan abin da duk abin da ka yi ka tabbatar da cewa kai shi ga kashi shi ne annabi da koyawarsa shine wallahi wa dallahu illa ma sha'a kun gani to karin bayani kuma sai ce wa kama yajibu alal muslimi kamar da zama wajibi akan musulmi an yi wahidallaha bil ibada cewa wajibi ne ya ta Allah ta'ala da ibada yajibu an yi wahida rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil risala wato kamar da zama wajibi akan musulmi ya kade ta Allah da bauta yajibu an yi wahida rasulahu haka zama wajibi ya kade ta manzansa sallallahu alaihi wasallama bil risala da manzanci kun gane ko yawwa saboda kai da kasan Allah wahdahu la sharika lahu yake fi ibadati kamar da muka tauri baya ba a bauta ba kowa jama'a sai Allah yadda kasan haka a matsayinka na musulmi wa kama yajibu alal muslimi an yuwahhid Allah fil ibada ko ko bil ibada ko to da kai imani da wannan kasan haka kuma haka rayuwarka take to haka ne yajibu an yuwahhida rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil risala wajibi ne gare shi ya kadaita annabi sallallahu alaihi wasallam din risala da manzanci a dalili da kadaita annabi da manzanci a nan gurin shine cewa yadda ka san babu abin bauta sai Allah to haka kuma zaka yarda ka sallama cewa wannan bautar da ake ma Allah shi kadai babu wanda zai aiko muna wato shi ba wanda karɓo ne yadda za a yanta daga wurin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka kaɗe ta Allah da manzan ya sun shi manzo Allah sama da manzancin ibadar da kake son kai ma Allah ke saƙon da za ka bauta ma Allah da shi yanzu ka yarda ka sallama cewa ba za ka karɓi shi a hannun kowa ba sai hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko wannan shine an yi da rasulahu sallallahu alaihi wa sallam ba yana nufin cewa kace duk manzannin Allah ba manzanni ne ba ba wanda muke ba ba shi ake nufi ba duk manzannin Allah ba duk manzannin Allah ne ku gani annabawa Allah duk annabawa Allah ne duk gaskiya suka zo da ita daga wurin Allah amma yanzu kasanto shi annabi shine annabin karshe sallallahu alaihi wa sallama da sai zama cewa sakon shi da ya zo da shi daga Allah ku gani wannan sakon shine ya haimana akan dukkan sakonnin annabawa da suka gabata saboda kanzu babu wani saƙon wani annabi da kake buƙatar ka ce ka lalabo a yayin da zaka bauta ma Allah ko gani ba ba ka da buƙatar yanzu zaka bauta ma Allah ka ce to mi annabi Musa zo da shi ba ka da buƙatar wannan kun gani ko ka ce mi annabi Isa zo da shi ko mi annabi Ibrahim zo duk ba ka da buƙatar wannan na'am don annabawan Allah ne manzannin Allah ne amma yanzu manzancin ka yi aiki da shi wurin bauta ma Allah manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake buƙatar ka aiki da shi kun gani to wannan ne shi ya zo cikin hadisi sahihi sai annabi uh, Umar radiyallahu anhu wasu sun bashi wata sahifa wata takarda ta at-taura ta at-taura ya karanta sai ya ga abubuwa masu da suka burge shi ala kulli hali saboda sai riko zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga ma annabi ce kai wannan kaga annabi wata wasu ne suka bani wata wani bangare na at-taura na karanta gwanin ba sha'awa ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai da shi ta canja ya nuna damuwar shi kwarai da gaske yace Umar mi kake bukata da at-taura alhali ni na zo muku da wahyi shari'a naqiyatan bayna tsabtatacciya farata ni kake bukata da at-taura ba ka da bukatar wannan yace wallahi law kana Musa hayyal ma wa tahu illa bai yace da annabi Musa yanzu a ce yana da rai shi ma ba taura zai sai dai bi kun gani yau saboda ka baka da bukatar yin bauta ga Allah da kowane irin sako sai sakon wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine an yi wahi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da risala kun gane ko da haisu la ya abudullaha ta yadda ba zai bauta ma Allah ba illa bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam sai kadai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah madaukakin sarki kamar da muka wahabi na zu wallahi wadallahu illa bima sha kun gane ko da haisu ta yadda la ya abudullaha shi musulmi ba zai bauta ma Allah ba illa bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallama sai kada da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kun gane ko to wannan shine saboda ka shi yasa a nan malamai suke cewa in ka nemi tauhidi kenan ta wannan huska sai shi tauhidi ya kasu kashi biyu akwai tauhidi na ibada wanda ya shafi haƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala sannan akwai tauhidul istiba tauhidul istiba wata tauhidin biya wanda zaka bi kai koyi da shi cikin ibadar shine kadai a sallallahu alaihi dole ka wahada shi ka kadai tashi za zaka kadai ta Allah da bauta to shi annabi yana bukatar ka kadai tashi wajen biya da koyi kun gani saboda ka ba a biyan kowa daga cikin bayin Allah a makauci ido sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi za ka bi mutlaqan kuma shi ne in baka bi shi ba ka bace wa in tuti'uhu tahaddadu wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin yace wa in in kuka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da zo da shi kuka koyi kuka masa da'a ta tahaddadu kun shirya kun gane ko mafhumul mukhalafa na wannan magana kamar da usul suke cewa wa in tuti'uhu tahtadu kenan wa in lam tuti'uhu bi dallu ko dalaltum kun gani ko yawwa idan ba ku bi annabi kenan za ku bata idan ba ku bi annabi da'a ba ba ku koyi natija shi za ku bace idan biyan annabi shi riya ne rashin biyan shi ne zama kwata ne kenan Allah ke to wannan shine muna fata Allah shi sa dace Allah ke muke mu da rahmat sa Allah kuma mu muwafaqa abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi na'am

za ka same su da matsayi mabambanta wani shi ne kwata-kwata jimlatan wata tafsilan bayar da hadisi ba ko bai da hadisi ba wani shi kuma sai ce hadisi iri kaza ne an bayar da shi ba yana fata gani saboda ka su jerin hadisai ne eh, ya ce bayar da su ba to ce kusan dai matsala guda ce gaskiya ko da ke a zahiri kaga shi wancan na farkon ya haddari gaskiya eh, amma dai kusan matsala guda ce gaskiya don wannan in ka lura kai da kyau kamar zai shiga cikin irin bayan da muka yi jiya a fatu mai nuna zuwa mai kitabi da ta kura zuwa za ku yi manna sashe littafi ne kuma sashe yanzu su hadisan nabi duk gaba ɗaya aka bukaci ka yarda su qur'ani ma duk gaba ɗaya aka yadda aka aka aka bukaci ka yarda shi littafan Allah gaba ɗayan su aka bukaci ka yarda su annabawan Allah gaba ɗayan su aka aka bukaci ka yarda su yanzu kai da wani fas na qur'ani ba kai da wani ko aya guda mutunci ce ba da ita ba da shi da wanda ce da da qur'ani duka ba ai ko shi zuwa ko gani ba saboda kai dan gajeren hadisan annabi sallallahu alaihi wani fi gaba su bai ba shi kuma wani ce wasu da kishin su ne bai rinsu ba ai duk guda ne duk guda ne Allah